وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibnu Affan da ke nan gadan kaya a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau 23 ga watan jumada al'akira hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma yake daidai da daya ga watan hudu miladiya ta 2016 a wani majalisi na mako-mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma wannan shi ne darasinmu na 77 a cikin wannan tafsirin wannan sura ta suratul baqara gabanin fara wato karatu muna sake nana tajajenmu ga 'yan uwa waɗanda intila'in gobara ya same su a kasuwar sabon gari a daren asabar da ya gabata muna roƙon Allah ta'ala ya bayar musu da mafi alkhairin abin da suka rasa ubangiji ta'ala ya sanya wannan ya zama sanadiyar ɗaukaka gare su duniya da lahira kuma Allah ta'ala ya kinsa musu haƙuri da duniya da mai da al'amarinsu zuwa ga Allah akwai ɗan tambihi da nake so da yi dangane da wannan mun yi magana a hudu ba a yau to amma babu laifi mu sake maimaita koda kaɗan ne daga cikin abubuwan da muka ambata a hudu ba da ya shafi wannan ibtila'i wato shi mumini har kullum akwai fitul masa'ib to yana da wani ilimi dangane da kowace irin musiba da same shi akwai bambanci tsakanin mumini wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira ya imani da abin da Allah ta'ala ya aiko annabawansa da shi da wanda ba mumini ba yayin da wani abu na basiba ko wani abu na ibtila'i zai same shi shara zan yi kaɗan zuwa ga abin da ya shafi fikul masa'i inda wata musiba ta samu ga bawa mumini na farko dai wajibi ne kowane mumini ya yi imani da cewa duk abinda zai same shi kaddara ce ta ubangiji ubangiji ta ala ya riga ya rubuta wannan babu wani abu da zai same ka na musiba face ubangiji ta ala ya riga ya rubuta wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ma saba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir kay la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur ubangiji ta'ala ya ce babu wata musiba da za ta faru a doron ƙasa ko kuma ga kawunan ku illa fi kitab face tana wuce a cikin lauhin mahfuz ubangiji ya riga ya rubuta ta min qabli an nabra tun gabanin Allah ci tun gabanin mu halicce ta wato mu aiwatar da ita tun kafin mu kana ta ubangiji ta la riga ya ya rubuta ta wannan a gurin Allah abu ne mai sauki ko da kuwa hankulan mu da tunanin mu ba zai kai ga wannan da wuri ba ga wurin Allah ta'ala wani abu ne mai sauki wannan ya shafi dukkan wani ibtila'i don ibtila'i aka ce ibtila'i a harshen shari'a ba wai ana nufin wata wani bala'i ba da muke fada da hausa yana iya zama ibtila'i ne da alkhairi yana iya zama ibtila'i ne da sharri game da Allah ta'ala ce wani abdokun bi sharri wal khairi fitna ubangiji yakan jarabu albawansa da abin da yake alkhairi ne to ya bashi dukiya ya ga yaya zai yi da wannan dukiya ya bashi maɗuɗiyar dukiya ya ga yaya zai yi zai bi Allah a cikinta ko ba zai bi ba wannan jarrabawa ce ya bashi mulki ya ga yaya zai rike wannan mulki da adalci ko ko zai zalunci a cikinsa wannan jarrabawa ce saboda haka ibtila'i ba wai ana nufin ko da yaushe sai ya kasance wani abin ki ba sannan zai kira shi ibtila'i to ko menene ubangiji ta'ala ya riga ya rubuta shi ya riga ya wanzar da shi a cikin littafin su tun kafin faruwarsa kuma wani abu ne mai sauki a gurin Allah ubangiji yayi haka ne yake cewa da kaila sau ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki ku yi da ku ji damuwa kan abinda kuka rasa abin kuke kokarin ko hankoran ku samu sannan kuma kuka zo kuka rasa to idan kun san cewa ubangiji ta'ala ne ya riga ya rubuta wannan ba za ku samu ba to hankalinku zai kwanta san cewa to daman can ba rabanku ba ne sauraka ba za ku sa damuwa da bakin ciki a cikin zuciyarku ba wala tafrahu bima ataku sana abinda Allah ya baku na ni'ima na alkhairi ba zai sa ku kurbi farin cikin girman kai ba kuna fariya kuna ganin kamar da karfin ku ne ko da dabara ku sa kuka samu a za ku fahimci cewa duk abinda kuke ciki na ni'ima daga Allah ne babu kun min ni'matin fa min Allah za ku fahimci cewa Allah ta'ala shi ya muku wannan sai haka sai ku gode masa idan kuma abin ne na jarraba sai ku san cewa ubangiji ta'ala shi ne ya jarrabe bawansa da wannan kuma babu yadda bawa zai iya turewa kansa wannan to wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske kowane mumini ya zama yana cin wannan akwai hadisi da ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad hadisin Abu Dawud da Ibn Hibban sun ruwaito shi hadisin Ibn Dailami wanda yake cewa ya tambayi ya samu ubay ibn ka'ab radiyallahu ta'ala anhu yake ce masa ya abal munzir ina jin wani abu dangane da kaddara a cikin raina don haka ka bani wani abu na ilimi wanda zai tafiyar min da wannan abin da nake ji to shine sai ubay ibn ka'ab yake ce masa law anna allaha azzaba ahla samawatihi wa wa ahla ardihi la azzabahum wa huwa ghayru zalimin zalimin lahum wa law rahimahum lakanat rahmatuhu khayran min a'malihim ce walau an fakta jabala uhudin zahaban fi sabilillahi ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun li wa ma akhfa'aka lam yakun yusiba Ubay ibn Ka'ab yake ce masa da Allah ta'ala zai azabta waɗanda suke sama wato gaba ɗaya halittunsa da suke cikin sammai da halittunsa da suke cikin a wato ƙasa da ubangiji ta'ala zai musu azaba gaba ɗayansu da azaba kuma huwa ghairu zalimin lahu da ya kasance azabar da zai musu ba ba zalunta sai ba haka nan walau rahimahum da kanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim da kuma zai ji kansu yayi musu rahama to rahama za ta zan tafi ayyukan da suka yi wato kansu dauka ayyukan su ne yasa suka Allah ya ji kansu a'a rahamar ubangiji ta fi karfin wannan sannan yace da shi kuma ka sani da za ka ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na zinari fi sabilillah wato ka yi don Allah ka bayar don Allah to ya ce Allah ta'ala ba zai karɓi wannan daga wajenka ba sai ka yi imani da kaddara sai ka yadda da cewa abin da ya same ka ma a saba ka lamai ya aka abin da duk ya same ka daman ba zai kuskure maka ba abin da kuma ya kuskure maka to daman ba zai same ka ba yace wa mutta ala ghairi zalika la dakhaltan nar kuma da zaka mutu baka yadda da haka ba baka yadda cewa abinda duk ya same ka daga Allah bane abinda kuma ya kuskure maka daga Allah ne ba to zaka shiga wuta ibnu dailami yake cewa sai na zo na samu huzaifa eh, ibnu yaman yake gaya masa na tambaye shi irin wannan tambayar sai ya gaya mai irin wannan shi ba haka nan na samu eh, abdullahi ibnu mas'ud shi ma na tambaye shi shi ma sai faɗa mai irin wannan magana Na kuma haduwa da zaid ibn sabit shi ma sai ya gaya mu fa haddathani an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam misla zalika shi ma sai ya gaya mu cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji wannan saboda hadisi ne marfu'i na annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu mumini dole idan wani abu ya same shi na rashin da mara dadi to yayi hakuri ya rika addu'a Allah ta'ala ya mayar masa da mafi alkhairin abin da ya rasa ubangiji ta'ala ya ba mu wannan tarbiyya a inda yake cewa wala nabdu wannakum bi shay'in min al wal wa nafsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ubangiji ta'ala yace kuma lalle za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro da kuma yunwa da ainihin eh, rashe-rashen dukiyoyi da rayuka da amfanin gona amma ka yi albishir ga waɗanda suke masu haƙuri waɗanda idan wani abu na musiba ya same su zasu ce inna lillahi mu ga Allah muke mu ga Allah muke ma'ana mu halittar Allah ne bayansa ne mulkinsa ne yanayin abin da ya ga dama da shi ne ma'anar inna lillah wato mu halittarsa ne bayansa ne mulkinsa ne abin da ya ga dama zai yi da mu shi ne abin da kake cewa an kace inna lillah wa inna ilaihi raji'un wato inna lillahi khalqan wa mulkan wa abida wa inna ilaihi raji'un kuma dukkanin gure shi zamu koma saboda ka duk abinda muka samu da abinda muka rasa dai karshe dai zamu koma ne gare shi gaba daya akwai tambihi da wasu da yawa daga cikin mutane to inna ilaihi raji'un babu babu haka yake alqur'ani wa inna ilaihi raji'un babu babu shadda akan akan wannan ra'ayin sannan ubangiji ta'ala yana cewa wala nabluwakum wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum wa nabluwa akhbarakum as-sabirina minkum wa nabluwa akhbarakum ah, ya sabirina mujahidina minkum was-sabirina wa na'lama wa nabluwa akhbarakum ubangiji ta'ala yana cewa kuma za mu jarrabe ku har sai mun san waɗanda suke masu jihadi daga cikin kuma kuma san masu haƙuri sannan kuma za mu binciki halayenku to duk waɗannan suna nuna maka dole ne kai imani da cewa ubangiji ta'ala shi ne mai kaddara komai ah, sannan kuma mutum ya zama mai addu'a da haƙuri da juriya da addu'a ba ah, muslim ya fitar da hadisi daga ummu salama ummul mu'minin anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min abdin tusibuhu musibatun fa yaqulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa ajarahu Allah wa akhlafahu khayran minha tace naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani bawa da wata musiba za ta sauka gare shi sannan ya buɗe baki ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce Allah ka bani lada bisa ga wanda musibar da ta same ni sannan kuma ka ainihin bani wato ka musanya min da mafi alkhairin abin da rarsa annabi ya ce face Allah ta'ala ya ba shi lada kuma ya musanya masa da mafi alkhairin abin da ya rasa tace yayin da Abu Salama Abu Salama mijinta na farko ya rasu sai take ganin wane ne zai zama kamar shi saboda irin yadda ta yi zama eh, abin da shi ta ga ibadarsa ta ga tsoron allansa da kyautatawarsa sai take ganin anya ko za ta samu miji kamar sa sai tuna wannan maganar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta faɗa abin da ya faɗa tace sai gashi Allah ta'ala fa akhlafa li Allah khairan minhu zaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya bani wanda ya fi shi wanda shine manzo sallallahu alaihi wa akwai hadisi a cikin musnad Imam Ahmad hadisin mahmud ibn labid da sanadinsa mai kyau ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza ahabba allah qauman ibtalahum idza ahabba qauman ibtalahum faman sabara falahu as-sabr wa man jazaa falahu al-jazaa idan allah ta'ala ya so bayi ya so su mutane sai ya jarrabe su wanda ya haƙuri ya jure sai ya samu ladan haƙuri inda ma yi wa hisab sai ubangiji ta'ala ya bashi ladan hakuri ba tare da wato lissafi ba ce wa man jaza'a falahul jaza wanda kuma yayi taraki to shikenan sai tafi da rakin sa to kaga akwai matsala ga wanda Allah ta'ala zai jarraba amma kuma ya kasa danna zuciyarsa ya zama yana faɗa wasu maganganu marasa daɗin ji sai ya zama wannan shine nasibin sa a cikin wannan jarraba sannan abu na uku komawa zuwa ga Allah ta'ala sai ya koma zuwa ga ubangiji ta'ala ta hanyar tuba da yawan istighfari daga laifuffuka ubangiji ta'ala ya umarce mu da yawaita istighfari da zai taimaka wajen ya sabar mana da rayuwa mai kyau a doran kasa samu walwala mu samu abin da muke so ubangiji ta'ala yana cewa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah yace ku nemi gafarar ubangijin ku sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasanan zai je da ku daɗi wato zai je da ku wato rayuwa mai daɗi ila ajali musamman har zuwa wa lokacin da Allah ta'ala yanke muku da ajali sannan kuma kowane mai falala ubangiji ta'ala ya bashi falalarsa haka na annabi hud alayhi salam yana gaya wa mutanensa cewa ya qawmi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa'a alaykum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tawallaw mujrimin yace ya ku mutane na ku nemi gafarar ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi idan kuka yi haka yursil sama alaikum bijrara zai ainihin sako muku da ruwan sama ma mako to za ku samu amfanin ruwan sama wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum kuma zai kara muku karfi akan karfin ku dan kuna da abin da kuke da shi na karfin dukiya ko karfin mulki ko karfin yaya ko ma menene ubangiji zai kara muku akan wannan to wala ta wallahu mujrimin kada ku juya baya kuna masu laifi ga Allah ta'ala haka da Annabi Salih alaihi salam shi ba ga mutanansa ce huwa huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib yace shine Allah ta'ala wanda ya kirkira halitta ku asalin halitta ku daga ƙasa sannan kuma ya aje ku a cikin ta domin ku raya ta don haka ku nemi gafarar sa ku tuba zuwa gare shi lalle ubangiji na duk kusa yake da ku sannan yana ansa addu'ar ku annabi nuhu alaihi salam shi yana cewa fa kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum bijarara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wato yake cewa sa ku nemi gafarar ubangijinku domin shi mai yawan wato gafara ne zai saukar muku da ruwa zai saukar muku da ruwa ma maku yursilis samaa alaikum bijarara wa yumdidukum bi amwalin zai kare ku da dukiya zai kare ku da 'ya'ya wai ja'allakum jannatin wai ja'allakum anhara kuma zai sa muku zai samar muku da gonaki da kuma koramu to wajibi ya zuwa wa yawaita istighfari da komawa ga Allah da tuba zuwa gare shi sana abu na hudu mu sani cewa ta musiba da Allah ta'ala yake jarabar mumini da ita bawan mumini yayin da Allah ya jarrabe shi da wata musiba to wannan musiba za ta kankare masa wato laifuffukansa sannan kuma za ta daga matsayinsa a gurin Allah matukar dai zai yi haƙuri ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ta'ala hadisi ya tabbata cikin sai muslim hadisin suhaib eh, rumi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair in asabathu sarra'u شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن وذا الله صلى الله عليه وسلم يتي الأمر المؤمن ينا لبما ماكي yayin da wani abu na farin ciki mai daɗi ya same shi sai ya yi wa Allah godiya wanda ya zama masa alkhairi da zai ubangiji zai kara masa haka nan idan wani abu ya same shi mara daɗi sai kuma ya haƙuri ya jure nan ma ya zama masa alkhairi annabi ya ce to babu wanda yake samu wannan sai mumini A hadisi ya tabbata cikin muwatta na Imam Malik da kuma Sahih Bukhari hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan man yuridillahu bihi khairan yusib minhu man yuridillahu bihi khairan yusib minhu wanda duk Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya jarabe shi da wata musiba to Allah in ya ba bawansa da alkhairi yana son ya ga ya cimma wannan alkhairi to yana iya jarrabarsa da wata musiba hadisin abu ya'la da ibnu hibban suna ƙara fassara wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisin abu huraira ne wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa innar rajul la yakunu lahu inda allahi manzila لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها النبي صلى alaihi wa وآله وسلم يكي cewa wato zai zama zai iya kasancewa bawa yana da wani matsayi babba a gurin Allah akwai wani matsayi da bawa da Allah ta'ala yake so bawan sai ya kai to kuma aikin bawan nan ba zai kai shi wannan matsayin ba fa ma yablughu hadi adali aikin sa ba zai kai shi wannan matsayin ba Allah kuma yana son ya ga ya kai matsayin wannan to fa ma yazalu yabtalihi bima yakrah sai Allah ya tajarraba sa da abin da ya da dadi tajarraba sa da abuwa marasa dadi hatta yuballighahu iyaha har sai ya kai shi wannan matsayin hadisin Imam Ahmad da Abi Dawud yana ƙara fito da wannan fili hadisin Muhammad ibn Khalid an abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi wa sallama وزال صلى الله عليه وسلم يكتوى إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو باله أو في ولده ثم سبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل النبي صلى الله yake cewa bawa idan Allah ta'ala ya riga ya rubuta masa wani matsayi wanda yake so ya kai kuma aikinsa ba zai kai shi ba sai ubangiji ta'ala ya jarrabe shi a jikinsa ko a dukiyarsa ko kuma a 'ya'yansa sannan kuma ya ba ikinsa masa haƙuri ya yi haƙuri ya jure har ubangiji ta'ala ya kai shi wannan matsayin da ubangiji ta'ala ya so masa ya so masa wannan matsayin ko hadisi sahihi yana cikin sahihaini bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri da abu hurairah radiyallahu ta'ala anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yusibu al-mu'min من wala ولا wala ولا wala ولا wala ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله biha min خطاياه wato babu wani abu da zai samu mumini na wahala ko na rashin lafiya ko na damuwa ko na bakin ciki ko wata cuta ko wani tashin hankali nabi ya ce hatta shaukatu shakwa har kai da zai iya takawa a lokacin da yake tafiya ce face Allah ta'ala ya kankare masa laifinsa da dillin wannan a ruwayar muslim annabi ya ce illa rafa'ahu Allah biha daraja wa hatta anhu biha khadi'a face Allah ta'ala ya ɗaukaka darajarsa da wannan ya kuma kankare masa laifukansu da wannan <coughs> abu na biyar wajibi ne kowane mumini ya sani cewa abinda zai samu bawa na musiba a cikin dukiyarsa ko 'ya'yansa ko a jikinsa ubangiji ta'ala na iya yin wannan gabawa ko da ko bawa ya kasance mai tsoron Allah ne mumini ne mai biyayya mai bayar da haƙƙin Allah wato wasu salihi mutumin kirki baya hana ubangiji ta'ala ya jarrabe shi idan mun san da cewa Allah ta'ala ya jarrabe annabawa ya jarrabe salihan bayinsa da musibu daban-daban ba wai dan wato tawayesu ko da kasa ko aibin su ba ko gajiya wasu a ubangiji ta'ala yana yin abin da ya ga dama saboda wata hikima da ya bar wa kansa sani Allah ya jarrabi annabi nuhu alaihi salam dansa ya zama kafir yana ji yana gani dansa ya halaka ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع kafirin. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فحال بينهما الموج فكان من المغرقين yana ji yana gani yana ganin ɗansa yana zo ka shigo zo ka shigo amma ina Allah ta'ala ya riga ya su jarrabarsa da wannan da hatta sa bayan abin ya rika kukawa ya Allah kai haka gashi kuma ɗana yana daga cikin sannan Allah ta'ala ya gaya masa hikimar da ta sa ya haka Allah ta'ala ya jarrabi annabi Ibrahim a.s. yana ji yana gani mahaifinsa haka zai zo a ranar gobe kiyama a kama shi a sifa cikin wuta yana ji yana gani Allah yana gaya mana ma kana sinfaru ibrahima li abihi illa maw'idatin wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awwal la'awwahun halim saboda haka ubangiji ta'ala ya jarrabe shi da wannan duk da cewa yana ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul ba ma wannan ba ɗaya daga cikin wato shine khalilur rahman wato shine ke da ke da matakin kullan bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi amma Allah ya jarrabe shi da wannan ya jarrabe annabi nuh da annabi lot da ha'incin matansu guda biyu suka kasance cikin waɗanda suke tare da kafirai suna kuma taimakawa kafiran ubangiji ta alace wa zaraba Allahu masalin lazina kafaru ra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min na ibadina salihayn fa khanatahuma falam an huma min Allahi shay'a wa qila idkhula na nar ma'a ad kaga Allah ya ce wa kanata tahta abdayn min na salihayn sala wato kirkin annabi nuhu da annabi lut bai hana Allah ta'ala ya jarrabe su ya jarrabe su ta hanyar waɗannan matan nasu guda biyu ba annabi ayyub alayhi salam da shekara 17 cikin rashin lafiya ya rasa dukiyarsa kafin rashin lafiyar ta same shi mutum ne mai dukiya da iyali amma Allah ta'ala ya jarrabe shi tsawon shekara 17 yana cikin rashin lafiya gashi dukiyarsa tana ta karewa da ana ta guje masa ya rasa iyalansa Allah ta'ala cikin lokaci kankani ya karbi addu'arsa ya dawo masa da abin da ya rasa imanin ninka masa wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru anta arhamur rahimin fastajabna lahu fa kashafna ma bihi min dhurri wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin ubangiji ta'ala ya ce muka dawo masa da iyalansa ninkin muka ninka masa kuma haka nan Allah ta'ala ya bashi dukiya ya kasance in yana yin wanka kamar yadda zo a cikin sahih al-bukhari jaradun bin zahab wato abin nan fara ta zinari take zuba a jikinsa ya rika sawa yana yana tara abin nan dinsa Zanin sa yana kwasa a ce kai ma ayyuba ya ce to waye baya san rahamar ka ya ubangiji saboda haka ubangiji ta'ala ya ninninka masa abin da ya rasa annabi ayyub yana daga cikin annabawa masu wadata Allah ta'ala ya wadata su da arziki hadisi sahihi yana da cikin cikin jami'u tirmidhi da sunan ibnu majah hadisin sa'ad ibn abi waqqas wanda ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullahi ayyun nasi ashaddu bala'an النبي يجي الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه سلبا شد بلاؤه وإن كان في دينه رقا ابتلاه الله على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة ذا نعم. الله صلى الله عليه وسلم يأتي أكتن بيش سوى يسك فشقا بلائي وأتؤلى يكي جربسه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الأنبياء su ne annabawa sun bal'amsal sannan wanda suka fi kusanta wato kwatanta ayyukan annabawa sannan kuma waɗanda suke biye musu annabi ya ce yubtalar rajulu ala hasabi dini ana jaraba mutum gwargwaron addininsa idan ya kasance addininsa mai karfi ne to sai ubangiji ta'ala ya tsananta jarraba a kansa idan kuma ya zama na addininsa akwai rakwa-rakwa ba ƙarfi sai ubangiji ta Allah ya jarabe shi gurgurdan addinin sa Allahumma la tabtalina fa inna du'afa Allah kanka jarabe mu muna da rauni fama yabrahu albala'u bil 'abd hatta yamshi 'ala al-ardi wa laysa 'alayhi khatiya nabi yace bala'i ba zai gushe ba jarraba ba zai gushe ga gabawa har sai ya zo yana tafiya a doron kasa babu laifi ko ɗaya tare da shi hadisai akan irin akan wannan suna da yawa ah, sannan abu na shida mu sani cewa Allah ta'ala yana jarrabar al'umma da laifukan da zulubban wasu daga cikin al'umma wato ba sharaɗi ba ne sai kowa ya yi laifi sannan jarrabar ta zo za ta haɗa kowa da kowa akan iya samun wasu kaɗan su yi laifi amma in jarrabar ta zo ta game kowa da kowa mun ga dai abin da ya faru da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a ranar uhud a yakin uhud wasu ne daga su wasu ne daga cikinsu suka sabawa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su ba mutumin mutane 50 din ba duka ne suka saba tun 40 ne mutum goma sun tsaya ba su bar inda annabi ya aje su ba to amma wannan sabawar da Allah ya ce fa asaitu min ba'di ma arakum ma tuhibbun wannan sabawar da suka yi sai ta sa Allah ta'ala ya jarrabe su gaba ɗaya sai aka samu hazima aka kashe wasu da yawa wasu ba da aka kashe da yawa daga cikin su ba sa cikin waɗanda su suka yi laifin sai na hamza ba a kashe shi a lokacin ba yana cikin wanda suka yi basu baya ciki musab ibn ubair an kashe shi baya ciki so da yawa aka yi abin hakan ya faru gare su tare da cewa ba su suka yi laifi ba ba haka mu sani cewa wasu na iya yin laifi amma idan wani abu ya zo na na azaba ta ubangiji ko hukuma ta ubangiji ta kan hada da wanda ba bai yi ba a awalan ma sabatun musibatun qad an na haga kuma hadha kullu min indi anfusikum ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ba kuma lalle ba ne kan mu ɗauka kuma lalle ne wanda ya jawo ta kamar yadda bahaushe yake cewa tsitsin da ya jawo ruwa shi ruwa yake doka to a shari'ance ba lalle haka ba ne zai iya jawo ruwan kuma ya daki wani shi bai doke shi ba babu wani abin da yake nuna cewa waɗannan da suka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk an kashe su a gurin amma kuma an kashe wasu wanda ba su suka yi suka yi laifin ba saboda ka ubangiji ta yana da wata hikimar da ya bari ya sanya a cikin wannan haka ya kamata mu san wannan kada idan wani ibtila'i ya faru karka ganin wanda aka jarraba karka ganin kamar wato shi wani mai laifi ne ko yayi wani Allah laifi shi yasa shi yasa Allah ya masa abin da ya masa a'a ina ana samun kamar yadda bawo shi yake cewa yake daya da bata miya saboda ka ai samun laifin mutum daya kuma Allah ta'ala ya jarrabi hadisin Abubakar Siddiq radiyallahu radiyallahu ta'ala wanda yana cikin musnad Imam Ahmad da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innan nasa idza ra'aw adh-dhalima wa lam ya'khudhu ala yadayhi aw shakka an ya'ummahum Allah bi iqab min indihi idan mutane suka ga azzalimi yana zalunci suka kame hannunsa suka kirike shi su hada shi zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Ya yi kusa ubangiji ta ala ya saukar musu da hukumar da za ta haɗe su gaba daya kuma kun san hadisin safina hadisin nu'man ibn bashir yana cikin sahih bukhari wanda mutanen da suka shiga annabi yayi misali wanda suke tsaye wajen bin dokokin Allah da kuma waɗanda suke saba wa dokokin Allah ce mutane da suka shiga cikin jirgin ruwa wasu a sama wasu a kasa idan na kasa za su ɗebi ruwa sai sun hau sama sun je sun tsallaka na saman su iba sai suke ba da wato suke ba wa junan su shawara cewa to maimakon ko da za mu ibi ruwa sai mun hawo saman nan muna tattaka ku me zai hana mu yi huda a ƙasa da zama da kawai daga ƙasa kawai mu yi rami mu huda jirgin mu rika tsotsar ruwanmu daga ƙasa ba sai mun hawo sama ba annabi yace to in suka kyale su suka huda duka za su halaka ba wai na ƙasar kawai zai halaka ba to ya kamata mu fahimci wannan ah, sannan abu na ƙarshe kira ne zuwa ga gwamnatoci wato gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da sauran ma gwamnatoci makota da kuma kamfanoni eh, da kuma manya-manyan masu arziki cewa su taimaka wa 'yan uwansu da wannan abu ya shafa musamman ma waɗanda suke da ɗan ƙaramin jari waɗanda wani shi kenan ya durkushe in ba an samu an taimaka masa ba watakila shi kenan zai koma cikin tagayyara kuna fatan su dube su su taimaka musu da abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin muslim da ashabus sunan guda hudun gaba ɗaya sun ruwaito shi hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man nafasa mu'minin qurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu an qurbatan min kurabi yawmil qiyamah fi dunya مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر ala على yassara يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه nabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk yayi ba wani mu'mini damuwarsa to shi ma Allah zai yayi masa damuwarsa ta ranar gobe kiyama san kuma cewa babu wata damuwa da take da take damuwar ranar gobe kiyama to in ka yayi wa dan uwanka nan wata damuwarsa ka sa masa farin ciki a zuciyarsa to kai ma ubangiji ta'ala zai yi maka wannan ranar gobe kiyama ce haka nan wanda duk ya rufa wa mumini asiri to shi ma Allah ta'ala zai rufa masa asiri duniya da lahira wanda ya sauƙaƙa wa wanda yake cikin matsatsi shi ma Allah ta'ala zai sauƙaƙa masa duniya da lahira annabi ya ce wallahu fi auni al abd ma kana al-abdu fi auni akhi Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawa dan shi ba yana cikin taimakon dan sa bawa saboda haka taimaka da abinda za a iya wajen a ceto yan uwa wadanda wannan ibtila'i ya ya shafe su ko abubuwa da ya kamata a faɗa da yawa to amma ko wannan muka ji insha Allah zai za a mutane wato zai ba mutane hasken yadda kowane gobe ne ya shiga jarraba to ya tuno waɗannan abubuwa da sani cewa ba wai kawai sana ce ta sa Allah ya masa haka ba don za ka ga ko waɗanda suna da raunin tauhidi da raunin ilimi da jahilci wani sai ka gaina Allah mai nai ni Allah mai nai na yi kaza na yi kaza amma Allah ka yi min haka wato kai ka ce <laughs> wato shi ya riga ya fanci kansa ubangiji ta ala ba zai masa abin da idan annabawa da salihai da mutane kirki Allah ya jarrabe su ba wanda Allah ba zai jarrabe shi ba saboda haka ka yi kalma mai daɗi ka faɗi abin da Allah ya koyar da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ga sakamako daga ubangiji ka roki Allah ta'ala ya bayar maka da mafi alkhairi da ka rasa kuma Allah ta'ala ya sanya wannan ya zama zama sanadiyar daukakar ka Allah ta'ala ya kiyaye gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا Allah ta'ala ya ce wa qalu ittakhadallahu walada kuma sun ce Allah ta'ala ya riki da subhanahu sarki ya tabbata gare shi bal ba haka abin yake ba lahu ma fis samawati wa ma fil ardi abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa duk mulkin sa ne duk bayan sa ne duk dashi ne kullun lahu qanitun kuma dukkanin su masu da'a ne masu kaskantar da kai ne gare shi badi'us samawati wal ardi shine wanda ya kirkiri halittar samai da ƙasa wa idza qada amran kuma idan ya zartar da wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kadai abin da yake ce masa kasance sai wannan abin ya kasance ubangiji ta'ala ya dawo ya hada waɗannan firak guda uku waɗannan kungiyoyi guda uku da Allah ta'ala ya gaya mana su inda ya hada mana su a baya ma wadda allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena an yunzila alaykum min khairin min rabbikum wato ubangiji ta'ala ah, ya hada su a cikin waccan aya da yake cewa ma ya wadda allazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina wadanda suke ahlul kitabi da wadanda suke mushrikai ba sa wato kaunar su ga cewa an saukar muku da wani alkhairi daga ubangijin nuzala alaikum min khairin min rabbikum an saukar muku da wani abu na alkhairi daga ubangijin ubangiji ya hada su a waccan aya to anan ma ubangiji ta'ala sai ya kuma hada su bisa wata aqida da suka yi tarayya a cikin ta na cewa Allah ta'ala yana da ɗa yahudawa sun ce uzairu ibnullah uzairu dan Allah ne nasara sun ce almasihu ibnullah isa almasihu dan Allah ne Mushirikai sun ce almalaikatu banatullah mala'iku ƴaƴan Allah ne mata wa yahudu uzairu ibnullah wa nasara almasihu ibnullah dalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum an yufakun Allah ta'ala ya ce yahudu sun ce uzairu dan Allah ne nasara su kuma sun ce almasihu dan Allah ne Allah ce wannan magana suke suke faɗa da bakinsu suna kwaikwayon maganar waɗanda suka kafirta a gabaninsu Allah ya la'ance su Allah ya ufakuna ina ake karkatar da su ba sa gane gaskiya game da nasara Allah ta'ala ce wa yanzira allazina qalu ittakhadha Allah walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba ubangiji ta'ala ya faɗa da garin nasara ce Allah ta'ala ya saukarwa da sa littafi domin yayi gargadi ga waɗanda suka ce ittakhadallahu walada ubangiji ya yi kida ba su da wani ilimi na hujja dangane da wannan haka nan iyayensu ma ba su da shi kaburat kalimatan takhruju min afwahi wannan kalma da take fitowa daga bakin su kalma ce da ta girmama munin ta yayi girma in yaquluna illa kadhiba ba komai suke faɗa ba face karya. da ayoyi da dama waɗanda suka yi magana kan nasara da suke jingina wa Allah ɗa haka nan mushrikai Allah ta'ala yake cewa fastaftihim ala rabbikal banatu wa lahumul banun am khalaqna al mala'ikata inathan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna walada Allah wa innahum lakadibun astafa al banati ala al banin ma lakum kayfa ma lakum kayfa tahkumuna afala tadhakkarun Allah ta'ala yake ka tambaye su ali rabbikal banatu yanzu shi ubangijin kashe sai ya riki yaya mata walahumul banun su kuma su riki yaya maza am khalaqnal malaikata inathan ko kuma mun halicci mala'iku asigar mata wahum shahiduna suna tsaye suna gani sanda aka yi su suka ga ashe mata ne ma mala'iku har suke cewa mala'iku mata ne 'ya'yan Allah Allah ce ala tabbas innahum min ifkihim la yaqulun saboda karyar su wato kagensu da karyarsu har ma suna cewa walad Allah Allah ya ya haifi da innahum lakazibun lalle su makaryata ne astafa albanati ala albani shi ya zabi maza mata shi ya zuba ku maza malakum kaifa tahkumun me yasa me kuke irin wannan hukunci Allah ce afala tazakkaruna ba za ku azantu ba saboda haka zamu ga yahudu nasara mushrikuna dukkaninsu sun yi tarayya wajen jingina wa Allah haihuwa cewa yana da yaya ko yana da ɗa shi ne Allah ta'ala ce wa ƙalu saboda kaga zamiri anan yana koma zuwa gare shi gaba ɗaya ittakhadallahu walada Allah ya riki ɗa wato ya zabi ya zama yana da ɗa ko ya samu wanda ya maida shi ɗa wanda wanda shine abin da suke faɗa na ƙarya cewa ubangiji ta'ala ya buƙaci sai ya samu ɗa ko yayi sha'awar ya samu ɗa kamar yadda wani daga cikin halitta yakan yi sha'awar ya samu ɗa saboda ya taimaka masa ubangiji ta'ala ya musu raddi akan wannan karyar da suka yi ta fuskoki guda shida a cikin waɗannan ayoyi guda biyu a cikin waɗannan ayoyi guda biyu akwai fuskokin raddi akan kan wannan magana har guda shida fuska ta farko subhanahu ce ya Allah ta'ala ya tsarkaka wato ubangiji ya tsarkaka ya zama yana da ɗa don mai domin ubangiji ta'ala mawadaci ne da zatinsa ya wadatu da zatinsa ga barin dukkan halittunsa kuma <coughs> ubangiji ta'ala shi ne mamallakin dukkan halittu wannan yana nuna cewa haihuwa wani abu ne wanda yake na nakasa in aka jingina ta zuwa ga Allah ta'ala duk da cewa a wajen a wajen wani kowane irin mahaluki kamala ce amma a gurin Allah ta'ala na nakasa ce shi ma mahalukin da take kamala a wajensa dalilin da yasa ta zama kamala a gurinsa saboda za ta toshe mata za ta toshe masa wata nakasa ne za ta toshe masa wata bukata ne <coughs> yana da yana da yana da wato gajiyawa akwai sanda zai zo ya gajiya saboda haka ba zai iya wa kansa abin da ya saba yi ba don haka yana bukatar wanda zai tallafa masa kaga wannan nakasa ce idan ya samu da kamar ya samu abin da zai cike masa wannan nakasa yana da bukatuwa wannan bukatuwar za ta sa shi ya samu ɗa domin ya toshe masa ita kaga ita ba wannan na kasace yana so ko da bayan ransa sunansa ya ci gaba da wanzuwa alka cewa wani dan wani ko daga zuriyar wani yana da bukatuwar wani saboda mai gushewa ne shi to duk waɗannan abubuwa ubangiji ta'ala ya tsarkaka su ashe kaga shi bawa da aka jingina masa in aka jingina masa haihuwa a ce wannan kamala ce saboda nakasar da take tare da shi ubangiji kuma ba ya da wata nakasa ba ya da wata bukata saboda haka shi jingina masa haihuwa shine jingina masa nakasa shi yasa ubangiji ta'ala ya tsarkake kansa yace subhana shi ya tsarkaka saboda ya tsarkaka daga dukkan wani aibi ya tsarkaka daga dukkan wata tawaya ya tsarkaka daga dukkan wata nakasa sannan ba shi da wata bukata kaga wannan raddi ne yayin da kuka jingina wa Allah da to ba ku tsarkake shi ba ko kuma kuna da awar cewa masu ibada ne masu girmama Allah da kun jingina masa da to wannan tasbihi babu shi ba ku yi shi ba ba ku tsarkake Allah ba wannan fuska ta farko kenan fuska ta biyu ballahu ma fi samawati wal ardh bal bar wannan magana magana da kuke faɗa maganar banza ce lahu ma fi samawati wa ma fi wa wal ardi lahu ma fi samawati wal ardi abinda yake cikin sammai da abinda yake cikin ƙasa duk mulkin sa ne idan ya kasance abinda yake cikin sammai da wanda yake ƙasa duk mulkin sa ne to wannan yana kore ya zama Allah ta'ala yana da da domin li'anna walad ba'd al walidi da wani bangare ne na ubansa kuma abokin tarayyar sani da abokin tarayyar ubansa ne da wani bangare ne na shi saboda ka kaga ba zai zama shi ne mahalicinsa ba in ya zama ɗansa ne to bai zama shi mahalicinsa ba ne ya zama wani jutu'un ne minhu to shi kuma ubangiji ta'ala Shi ne malicin duk abin da yake kasa da duk abin da yake kasa kaga ashe duk abin da yake kasa da duk abin da yake sama ba zai taba zama dan Allah ba tunda in ya zama dan Allah bai zama bai zama mahaluki ba bai zama mahalukin sa bai zama kuma bawan sa ba al al'abu nadhiru al abi kai sa wani zaka ci kaga wani da dan sa kamar an tsaga kara babu bambanci saboda tamka yake gare shi to ya za a yi a ce ubangiji shi yake da sammai shi yake da kasai mulkinsa ne kuma a ce a cikin kasan da samman kuma akwai wani abin da ɗansa ne kaga wannan ba zai yi ba wanda ya kore ya zama shi yake da duk abin da yake sammai da kasai kenan saboda haka al-mamluku la yakunu waladan lil maliki ko a shar'ance ko a shar'ance idan mutum ya mallaki ɗansa to ya zama ɗa wato da mutum zai ga ɗansa ana sayarwa a kasuwa a matsayin bawa yana sayan shi ya zama ɗa ba buƙatar a ce da shi ka ‘yanta shi matukar yana mallakarsa to automatically ya koma dan ya koma ya koma da saboda ba zai taba yiwa ya zama ɗansa kuma bawansa ba ba za ta yiwu ba to zaka babu yadda za a ce ga wannan abu bawan Allah ne kuma sannan dan Allah ne ba za su ba za su haɗu ba saboda ka Allah ta'ala shine mahalicci duk abin da ba shi ba mahaluki ne saboda ka fa kaifa yakunu al-makhluq waladan lil khaliq ba za ta ba za ta yiwu ba saboda ka duk abin da ka gani a cikin duniya da lahira abin da ka gani a cikin sama da kasa waɗannan gaba ɗaya suna masu bukatuwa ne zuwa ga ubangiji ta'ala Allah yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne masu tsananin bukatuwa zuwa ga Allah Allah ta'ala shine mai wadata mai wadata wanda yake shayebu sanan fuska ta uku umumu mulkihi yastalzimu ghinahu in an ce Allah ta'ala yana da sammai da kasa duk nashi ne to wannan yana nuna yana da cikakkiyar wadatuwa ba zai buƙaci wani mai tallafa masa ba ba zai buƙaci ɗa ba ballahu ma fi samawati wal ard tana raddi a gare ta fuska biyu na farko kasancewar abin da yake ƙasa da sama Allah ne ya halicce shi to ba zai taba zama kuma ɗansa ba sannan ta fuska ta biyu yana nuna ubangiji ta ala yana da gamamman mulki mulkinsa ya game ko ina da ina to tunda haka ne zai zama cikakkiyar wadata ne ba zai bukaci wani agaji ko taimako ba fuska ta hudu fadarsa kullun lahu qanitun dukkaninsu masu wato kaskantar da kai ne ga Allah ta'ala sauraka fa kullu shay'in khadi'un li sultani dukkan wani abu yana kaskantar da kai ne ga cikakken ikon Allah yana mai tasbihi ne ga ubangiji kamar yadda Allah ta'ala yake cewa sabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura Allah ta'ala ce tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u sammai guda bakwai duka suna yi wa Allah tasbihi ne suna tsarkake shi haka nan kasa duk tana tsarkake shi wa man fihinna da duk wanda yake cikin su wa in min shay'in babu wani abu wanda hatta waɗannan da kuke shigarwa a cikin kuke kiransu ‘ya'yan Allah hasu babu babu wani daga cikinsu illa yusabbihu bihamdihi face yana tasbihi tare da godewa ubangijinsa walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba ku fahimtar wannan tasbihin da suke yi saboda haka kaga ubangiji ta'ala kowane abu da ka gani yana mai kunutu ne gare shi alkunut shine ibada kaskantar da kai kankanta kai game ga ubangiji waɗanda suke zaul irada suna yi ta hanyar bauta waɗanda ko ba masu irada tare da su ba suna yi bit wal fitra suna yi ta hanyar halittar su da ubangiji ta'ala yayi wallahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuluwi wal asad Allah ce ga Allah ne kadai waɗanda suke sammai da waɗanda suke ƙasa suke sujjada taw'an wanda suke yi tare da yardarsu wa karha da wanda suke yi bisa tilas wa zilaluhum haka nan inuwoyinsu gaba ɗaya su ma suna yin sujada ga Allah saboda haka dukkaninsu suna miƙa wuya ne ga ubangiji ta'ala dukkaninsu mamluku ne marhumuna dukkaninsu ababen mallaka ne kuma ubangiji shine ubangijinsu babu wani wanda yake shariki wato abokin tarayyar ubangiji ko wanda yake tamka da ubangiji ballantana a samu ɗa daga cikinsu ga Allah ta'ala saboda haka jingina wa Allah ta'ala yana daga cikin manya manyan shirka da ake wa Allah ta'ala domin mushiriki ya sanya wa Allah ta'ala shirka ne ga wasu daga cikin wato halittunsa duk da cewa wani lokaci mushrikan suna yi tirafi suna yadda da cewa wannan abin da suka ce da shi abokin tarayyar ubangiji ne shi ba yana daga cikin halittun Allah <laughs> kamar yadda mushrikan mushrikan farko idan suna dawafi sukan yi talbiya sukan ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikun huwa lak tamliku huwa ma malak wato ce amsawarka ya Allah bayan amsawarka amsawarka babu wani abokin tarayya gare ka sai wanda yake naka ne illa sharikun huwa lak ba ka da abokin tarayya sai abokin tarayyar da yake naka ne tamlikuhu wa ma malak ka mallake shi da ka mallaki abin da ya mallaka to kaga akwai tuka da warwara saboda ka sun sanya shi mamluk ne abdan ne makhluqan kuma sharikan lillah kaga akwai tuka da warwara haka nan su ma nasara da suka sanya wani cewa juz'i ne wani bangare ne na ubangiji ta'ala kamar da su ma mushrikai suka sanya wato mala'iku wani bangare ne na ubangiji ta'ala wanda aro lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin Allah ta'ala yake wa ja'alu lahu min ibadihi jusa sun sanya masa wani bangare daga cikin bayansa wani bawan sani kuma sanda wani bangare daga sa ce inda insana kafin lalle dan adam mai yawan kafirci ne kuma mai bayyana sa to idan ya kasance abin da yake cikin sammai da abin da yake kasa dukkan su bayan Allah ne masu mai wuya ne ga Allah kuma mallakar ubangiji ne shi yake kula da su to kaga wannan ya kore wani daga cikinsu ya zamo abokin tarayya ga Allah duk wanda ya yarda da cewa abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa ya yarda cewa na Allah ne shi ya halicce su shi ne mamallakin su shi yake sarrafa su yadda ya ga dama to ya lizimce shi wajibi ya yarda da kadaita Allah ta'ala in dai har ya yarda cewa sammai da ƙasa da abin da yake cikin su duk na Allah ne mulkin Allah ne halittar Allah ne to babu abin da zai hana shi ya yadda cewa ubangiji ta'ala kadai ya cancanta abauta ma ba wani ba shi yasa Allah ta'ala yake lizimta ma mushrikai wannan hujja qul liman ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna Allah sayaquluna Allah qul afala tadhakkarun Allah ta'ala ce kace musu da kasa da abin da yake cikin ta gaba ɗaya nawaye za su ce na Allah ya ce fala ta zakarun ba za ku azantu ba idan har na Allah ne to ya kuma za su zama waɗannan abubuwan da kuke bauta kuma su zama su ma alloli ne fuska ta biyar fadar sabadi'us samawat wanda ya kirkiri halittar sammai wato ya samar da sammai ya kirkire su min ghairi misalin sabit ba a gurin wani ya kwaikwaya ba ba wani yayi ya gani ba shine ma'anar badiya. kalmar bid'a tana nufin ka kirkiro wani abin da wani bai riga ka ba kai ka fara yi ubangiji ta'ala shine badi'us samawati wal ard shi ya kirkire sammai ya kirkire kasa ba tare da wani yayi ya gani ba wani yana daga cikin karfafan hujjoji wadanda suke nuna koruwar jingina wa Allah ta'ala da shi yasa a cikin suratul an'am Allah ce badi samawati wal ard alla yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim ubangiji ta'ala yace ce badi samawati wal ard shine wanda ya kirkiri halittar samai da kasa anna yakunu lahu walad tayaya kuma za a ce yana da da wa lam takul lahu sahiba alhalin ba shi da mata wa khalaqa kulla shay kuma ya halicci komai da komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma sannan shi masani ne ga dukkan komai idan ubangiji ta'ala ya zama shine badi ussamawati to ya kuma badi ussamawati wal ardi za a jingina masa da ta yaya wannan ta zama hujja abinda yasa ta zama hujja wajen korewa Allah ta'ala da shine wanda ya kirkiri sammai ya kirkiri halittar kasa tare da girman su da girman ayoyin da suka kunsa sabbai da abin da ta kunsa na taurari da abin da kunsa rana da wata da sauran manya-manyan halittu da suke cikinta da kasa da irin abin da ta kunsa na manya-manyan halittu na duwar wasu na itatuwa na ainihin koramu da tekuna da suke cikinta ubangiji ya yi wannan ya kirkire su ba tare da ba tare da wani ya koya masa ba ba kuma tare da wani ya taya shi ba to kaga in har zai iya wannan dan menene ba zai iya kirkirar wanda ba su kai waɗannan ba wanda idan aka hada su da halittar sama da ƙasa su ba komai ba ne. to ya za a yi wanda ya wannan manya-manyan halitta gingima-gingima ku zo ku samu wani mutum daga cikin halittarsa shi kuwa da shi kuce shi dan Allah ne ba Allah ba ne shi dan Allah ne ba bawa ba ne idan har ubangiji ta'ala shi ya halicci sama da abin da yake cikinta ya halicci kasa da abin da yake cikinta ya kage ta bayan da babu ita to babu abin da zai hana shi ya halicci wato ya halicci eh, bawa ya halicci wata halittarsa ba tare da uba ba babu abin da zai gagare shi yayi wannan ba wannan ne da ku kuce masa kuce masa dan Allah ba to in dai harshe ya sama da ƙasa ba kwaikwaya ba sai kuma wannan shakhs wanda in ka hada halittarsa da halitta sama za ka cewa halittarsa kankanwa ce akan halitta sama la khalqu samawati wal ard akbar min khalqin nas walakin akthar an-nas la ya'lamun nace halittar samai da ƙasa ai ta fi girma sama da halittar eh, mutane amma mutane ba san haka to ya za a yi shi kawai saboda an halicce shi ba ba ba ba ba ba uba shikenan sai a ce shi dan Allah ne shi sa Allah ce badi samawati wal ardh shi ya kirkira halittar samai da ƙasa da har kun fahimci haka to kamalar kudararsa da kamalar wadatarsa da kamalar rububiyarsa za ta hana ku jingina masa ku jingina masa wato da in har kuka jingina masa da to kun kore wannan kamala ta ta tashi da kamala ta kudararsa shi yasa jingina wa Allah da ba karamin zagi bane ga Allah ta'ala shi yasa ya tabbata cikin sahih bukhari a abu huraira ko ruwaya a ibn abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala yana cewa shatamani abdi ibn adam wama yanbaghi lahu dhalik wa kadzabani ibn adam wama yanbaghi lahu dhalik amma shatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadha Allah walada وأنا الأحد السمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون من إعادته Allah ta'ala yake cewa bawana yana zagina bawana dan adam yana zagina kuma bai dace ya zage ni ba bawana dan adam yana karyata ni kuma bai dace ya karyata ni ba zagin da yake mun ya ce wa walada Allah yana da ɗa tare da cewa kuma ni ne al-ahad ɗaya tilo as wanda kowa yake nufin da bukatarsa alladhi lam alid wanda ni ban haifa ba wala ulad ba a haife ni ba wala bai kulli kufuwan ahad babu wani wanda yake tamka da ni kuma ya ce da ni ina da ɗa wannan zagi ba ƙarami ba ne sannan ya karyata ni karyata wanda yake min ya ce, lan yu'ida ni kama bada'ani Allah ba zai iya dawo da ni ba kamar yadda ya faru halittata Ya ce kuma walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min adatihi ce halittar sa ta farko ba ta fi sauki ba sama da dawo da shi ba na dawo da shi ta fi sauki inda har an yi shi a mutu a sake maimaita shi kuma ai ba zai zama da wahala ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa na allazina ta ittakhadha Allahu walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا saboda haka akwai zagi ga ubangiji domin akwai jingina ta waya da nakasa gare shi fuska ta shida wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan ya zartar da wani al'amari abinda Allah ta'ala yake cewa da wannan abun kasance sai wannan abun ya kasance wannan ita ma hujja ce da take tabbatar da cewa Allah ta'ala bai rikida ba kamar yadda suke faɗa lokaci yayi dole mu tsaya anan insha Allah karatu na gaba za mu ci gaba da wannan fuska ta shida abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ничего нового.